محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تاشي حديث ميلمبا تدري هدو دا 91 babi na ɗari biyu da ashirin da shida babu kafaratul marid darasi na sittin da darasi na sittin da takwas hadisi mai lamba ta ɗari hudu da casa'in da ɗaya babi ɗari biyu da ishirin da shida babu kafaratul marid babun cewa ciwo da zazzabi da mashashara duka wannan kafara ce ga mumini ciwo ba shi da daɗi talauci ba shi da daɗi rashi ba shi da daɗi amma akwai wata hikima kuma a ciki in ya faru Allah ta'ala ya ce wa na balukun bi sharri wal khairi fitina wa ilaina turja'un za mu jarabce ku da samu da rashi da lafiya da rashin lafiya da daɗi da rashin daɗi duk waɗannan abubuwa ne da suke faruwa a yau da gobe allahumma sayiban nafi'an allahumma sayiban nafi'an allahumma sayiban nafi'an kuma allah ta'ala gaya mana a suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al wal ju'i wa naƙasin min al-amwali wal anfusi wath thamarati sai ce wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtadun wannan aya ta fayyace komai ta faɗa abu uku abu na farko bala'in da zai samu musulmi abu na biyu abinda zai faɗa in bala'in ya same shi abu na uku sakamakon da zai samu in ya faɗa hakan abu nawa kenan abu uku bala'in da zai same ka abinda za ka faɗa in bala'in ya same ka da kuma sakamakon da zai biyo baya in ka faɗa hakan sai Allah ya ce ba makawa in dai kai mumini ne to duk abin da ya same ka daga wajen Allah akwai hikima kuma jarabawa ce kuma ibtila'i ne sai Allah ya rantsuwa wanda ke nuna ba za a fasa wannan abun ba wala nabluwannakum wala nabluwanna kun ga nuna taukid ga lamul qasmi ga kuma wallahi wanda ba a faɗe ta ba malamai suna kaddara ta wallahi lanabluwannakum sai Allah ce bi shay'in da wani abu ba ma duka ba in aka yi duka mun shiga uku ji ba haushe bi shay'in min al za a samu tsoro in ga tsoron nan shine babban jaraba dan adam duk abin da dan adam yake so shine ya samu zaman lafiya domin da zaman lafiya ake kasuwanci da zaman lafiya ake ilimi da zaman lafiya ake mulki da zaman lafiya ake gudanar da komai kai shi kansa jami'in zaman lafiyan yana son zaman lafiya zaman lafiya riba kowa ce zaman lafiya jarin kowa ne zaman lafiya arzikin kowa ne zaman lafiya alheri ne ga kowa ba abin da zai yiwu sai da zaman lafiya kuma in an rasa zaman lafiya za a iya yin komai domin a maido da shi shi yasa ma lissafin da ake na kashe kuɗi wanda suke tafiya a security ba ma a lissafin su mafi yawa saboda abu ne na tsaro da kuma zaman lafiya da kowa yana buƙatar zaman lafiya to Allah ya ce bi shay'in min al-khawfi wal al-ju'u jarabawa ce iri-iri kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata ko Allah ya hana abincin kwata-kwata ko ka abincin ya shagaltar da kai baka ci ba yunwa ta kashe ka ko ya sa maka wani ciwon da za a ce ka daina cin abincin ko ba abincin kwata-kwata wa naqasin min al-amwal da kuma kare tattalin arziki shine naqasu kaga an ce naqasu abu ya ragu kenan eh, tattalin arziki akwai naka kai kadai samun ka'i ƙasa kasa akwai samun al'umma ya kasa akwai samun kasa ya kasa akwai samun duniyan ma ya kasa baki daya to Allah yana iya wannan jaraba don haka mun ga ajihunmu ya cika da makudan kuɗi mu gode wa Allah ranar da kawai gari ka ji kuma ajihu ya yi ƙasa to sai wa Allah godiyan da ya bayar jiya ya bayar shekaran jiya ya bayar shekaran jiya waccan sai a gode masa yau kuma da ba a samu ba ita ma akwai hikima cikin rashin samun kuma ƙarama gaskiya a dinga ɗan cakuɗa mana da rashin samun don wata ran samun har sa mutum ɗagawa yake da jin takama amma kawai gari babu sai ka kara tuna Allah akwai wanda fa sai ya samu yake tuna Allah akwai wanda sai ya rasa yake tuna Allah ko akwai yadda Allah yake gyara bayansa shi yasa da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabi cewa a mai da shi annabi sarki irin Sulaimanu wanda kai ne annabi kai ne sarki sai an je fada an yi gaisuwa kuma kai zaka yi wa'azi annabi sarki shine annabi Sulaiman rabbi habli mulkan la bagili li ahadin min ba'di ko a mai da kai annabi bawa annabi ya ce ya zaɓi annabi bawa ba annabi sarki ba za ka wannan yasa za ka ga yana yana ka sana'a yana siye yana siyarwa yana kasuwanci yana kiwo kuma annabi a ju'u yauman wa ashba'u yauman na ƙoshi yau na jiyunwa gobe ranar da na ƙoshi sai in ce alhamdulillah ranar da na je yunwa sai in ɗaga hannu roƙi Allah ya kawo min sauki haka ka tuna Allah a kowane yanayi wal anfus da kuma mutuwa mutuwan nan ko ta yaƙi ko ta ƙaddara ko ta hatsari ko ta wanda kake so ko ta wanda baka so wata mutuwar ta yi daɗi wata ba za ta yi daɗi ba mustarihun wa mustarahun minhu annabi ya ce gawa iri biyu ce wacce ta huta da wacce aka huta da ita sahabbai suka ce waye ya huta ya ce idan mumini ya mutu ya huta da bala'in duniya idan ku azzalimi ya mutu to jama'a sun huta kuma binaqas min al wal anfusi sai ce samarat da 'ya'yan itace da kayan gona a yi noma ba a sami abin da ake bukata ba abinci bai kai ba duk wannan jaraba ce daga Allah sai Allah ce wa bashir as-sabirin kai bishara ga masu juriya masu haƙuri masu mai da al'amari ga Allah Su suwaye allazina idza asabatuhum musibatu sune wanda in musifa ta shafe su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce daga Allah muke shi ya halicce mu min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa ha? nukhrijukum taratan ukhra kuma ga Allah za mu koma a matsayin bayinsa ya tantance ya hukunci na aljanna aljanna na wuta yi wuta Allah ya sa mu dace to sai ya faɗi in sun ce hakan sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wanda suka yi haƙuri da musifar da ta shafe su suka yi juriya to Allah ya ce waɗannan suna da salati daga Allah Allah zai musu salati wa rahama kuma Allah zai musu rahama wa ula'ika humul muhtaduna kuma waɗannan su ne shiryayyu sun samu salati da rahama da shirya wannan shine sakamakon sun ce sun yi haƙuri kuma sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah ya ce zai musu salati zai musu rahama kuma zai shiryar da su to Allah ka ba mu haƙuri bisa duk abin da ka ba mu ka ba mu ikon aiwatar da shi yadda kake so حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد بن زبيدي قال حدثنا سليم بن عامر أن قطيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا أبيدة بن الجراح wa huwa waji'un wannan mutum da ya zo ya sami abu ubaidatu bin jarra sahabun nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce aminu hazihil umma shine amintaccen wannan al'umma wanda har wato sayyidina Umar yana cewa da Abu Ubaida yana da rai da shi zan dankawa shugabancin al'umma kafin na rasu idan na je lahira Allah ya tambaye ni wa ka wa amanar da aka baka zai ce na dankawa wanda manzanka ya yi masa shaida shine amintaccen wannan al'umma to a lokacin abu ubaida ya rasu a wani annoba da aka yi da kwalara a yankin ƙasar sham wanda sahabbai da yawa suka rasu to yana cikinsu anna rajulan ata aba ubaida ta binil jarrah wani ya zo ya same shi wa huwa waji'un lokacin baya jin daɗi ba shi da lafiya faƙala sai ce kaifa amsa ajirul amir sai ce yaya ladan shugaba ya wayi gari ma'ana maimakon ka ce ya jiki sai ce yaya lada da aka samu wato yana tabbatar masa ma duk mutumin da musifa ta same shi ya haƙuri Allah zai ba shi lada da haka ma bai ce yaya jiki ba yadda muka saba yaya jiki sai ce yaya lada da ake ta kwasa mutum ya zo duba ka ba ka da lafiya ya ce yaya lada da ake ta kwasa kare ka ce wannan ma lada ne ina cikin musifa me kun kai min addu'a Allah iyaye mun ka ce wani ina kwasan lada faqala hal tadaruna fi matujaruna kun san ku abin da ake ba ku lada a kansa faƙala bima na fi ma nakrahu abin da yake samun mu cikin abin da ba ma so abubuwan nan da ba ma so na masifofi da bala'o'i to a cikinsu Allah yake ba mu lada faƙala in ma tu'jaruna bima anfaqtum fi sabilillah inna ma tu'jaruna haƙiƙa ana ba ku lada ne bima anfaqtum fi sabilillah da dukiyar da kuka ciyar a tafarkin Allah wastum fi lakum da kuma abin da aka nemi aka ciyar muku wato shi ma na wannan addinin sun ma'adda a datar rajul kullaha ya lissafa dukkan abubuwa da mutum yake amfani da su na ayyukansa na yau da gobe ko abubuwan da yake sawa akan sirdi ne a linzami ne duk wani abu da kake amfani da shi na yau da gobe wanda yake zama taimako ga addinin Allah to wannan duk ana kiransa adatur rajuli hatta balaga izaral birzaini har sai da ya kai kan wato irin kamazurin da ake daura ma doki ko raƙumi walakin na hazal wasaba ice amma wannan rashin lafiya da ciwo allazi yusibukum fi ajsadikum wanda yake faruwa da ku a cikin jikinku ka wayi gari baka jin daɗi ko baka da lafiya yukaffirullahu bihi min khatayakum wannan shi ba lada ake baku ba zunubinku ake kankarewa kaga ya gyara ma mutumin shi caye idan musifa ta same ka ta ciwo ana baka lada shi kuma sai ce masa ana ba ku lada ne akan dukiyar da kuka ciyar saboda Allah amma in ciwo ya same ku shi kuma kankare muku zunubi ake da shi in kana da zunubi tuli to in ciwo ya same ka dan zafin nan da raɗaɗin nan da ba maso a jikin mu ko a mutum ya kwana yana ciwon haƙori ko ciwon ɗan yatsa ko ciwon jiki ko ciwon ido ko ciwon kunne duk abubuwan nan da Allah ya sa mana ciwon su bai da daɗi ciwon ido bai da daɗi ciwon kunne ba shi da daɗi ciwon haƙori ciwon ciki duk wani ciwo da za a taɓa maka to ba daɗi to wannan raɗaɗin da zogi da mutum zai dinga yi domin jin zafin wannan ciwon sai a dinga ɗaukan zunubansa ana zubarwa ana duba zunubansa ana zubarwa shi yasa ma an samu wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai idan suna ciwo ba sa shan magani gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi magani bayan Allah Allah bai saukar da cuta ba sai da ya saukan mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya nemi sani a wajen wanda ya sani amma akwai waɗanda suka ce yin maganin ba a ce wajibi ba ne da haka su in suna ciwo sai su ga ƙararsu ba ciwon ya ci gaba da cinsu wai saboda ladan da suke kankare musu zunubi da ake yi amma gaskiya wannan ba shi ne daidai ba mu da annabi muke koyi ba da wani mutum ba tunda annabi ya sha magani kuma ya ce a sha magani sai ka sha ka jira idan Allah ya karɓi maganin da aka sha ya warkar to shikenan dama ba maganin ne yake warkarwa ba shi sababi ne Allah shi ke kawo waraka ku duba annabi Ibrahim ya ce wa iza marutu wa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya Allah ne yake warkar da ni zaka wannan a aqidan mu kenan game da wannan saboda haka ba za mu ce kuma Allah ya kawo ciwo ba Yau dan ana kankare mana zunubi da ciwo mu bari a kawo ciwon amma mu ba za mu roƙi ciwo ba arziki za mu roƙa da kuɗi da jin daɗi da sunna da tauhidi da sunna amma ba mu ce bala'i ya zo ba in ya zo ku sai mai haƙuri haka annabi ya ce la tatamannau liqa al'adu maki ko na zahiri ko na baɗini kaka ce Allah kawo maƙiya walakin idza laqitumuhum fasbiru amma in bala'in ya zo ayi hakuri amma ba za a roki mutum ya daga wani ce to Allah tunda an ce ciwo da rashin lafiya yana kankara zunubi to murgudo mun wani katon ciwo ba a wannan a sunna eh, sai ka nemi tsari daga ciwon ma dan annabi yana addu'a uku da safe uku da yamma yana Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma ni a'udhu bika min al-kufri wa a'udhu bika min azabil la ilaha illa anta wannan addu'a duk abin da kake so ya shiga cikinta shi yasa kan mutum ya sakaci da ita uku da safe uku da yamma duk daɗin nan nata amma ka ce ayi uku so da shi addu'a mai saita addu'a shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da mai saita magani shine likita sai ce ka sha ɗaya da safe ɗaya da yamma to in ka sha biyu da safe biyu da yamma an samu matsala ko ka sha uku da safe uku da yamma to shi sa a wani wata addu'ar dama iya yawanta kenan a sha ɗaya a yi ɗaya wata addu'a iya yawanta a yi uku wata addu'a iya yawanta a yi bakwai wata addu'a iya yawanta a yi goma wata addu'a kuma sai ta kai ɗari kamar astaghfirullah wa atubu ilai dari annabi ya ce a dinga da safe da yamma to wannan shine magani a saita shi ya dace da yanayi akwai kuma wanda za a ce shikenan kamar abinci ne kawai duk sanda kai bukata kai ta yi kamar tasbihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim da haka sai mu roƙi Allah ya ba mu alheri kuma yana cewa asbahana ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma ana ko wa ma kana minal mushrikin sana ko ta wato ita addu'ar saboda daɗinta sai ka ina ma da yawa ake yi amma kuma kafa ɗaya ake bayan sallah asuba Allahumma ni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala duk abin da kake so ya shigo nan as'aluka ilman nafi'an al'ilmun nafi shine ilimin kitabu da sunna wanda kai aiki da shi to muke nema fiye da wannan wa rizqan wasi'an da arziki malala gashin tunkiya tunda wasi'an na guda nawa kenan ba yawa ba adadi wasi'an akwai ruwayan warzikan tsayiban da arziki na halal shi yasa suke hada ya biyu sai su ce warziqan wasi'an tayyiban da arziki mai yawa kuma halal dama arziki ba matsala bane in dai halal ka ne kuma ka kashe shi ta hanyar halal sai ce wa amalan mutaqabbala kuma da aikin da nayi ka karba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin rabbana taqabbal minna to annabi yana wannan kafa daya bayan sallah asuba shikenan kuma sai gobe iya ɗaya ake so kai kawai amma in Allah ya karɓa ai magana ta ƙare ilman nafi'an rizqan wasi'an tayyiban amalan mutaqabbalan ai kamar addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa mu'azu ne allahumma a'inni ala zikrika wa shukurika wa husni ibadatika in Allah ya amshi wannan kafa ɗaya ake bayan kafin a yi sallama ko bayan an yi sallama tun da an ce dubura kulli salatin kalman dubur ana fassara shi da kafin sallama ana fassara shi da da an yi sallama yace Allahumma a'inni ka taimake ni ala zikirka in zamo zakiru amma na kitabu da sunna wa shukurika ka sa in zama mai godiya duk abin da aka bani in ce na gode ko Allah ne ya bani ko jama'a suka ba wa husni ibadatika ka sa ne ibada mai kyau a ibada mai kyau kuma wacce aka yi ta yadda Allah ya aiko manzo Allah da ita ya koyar da haka wannan yana nuna mana cewa kenan akwai ayyukan da kake don ka samu lada akwai ayyukan da kake yi don a kankare maka zunubi Haddasa na Abdullahi بن Muhammad قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم hatta shaukatu yushakuha illa kaffara Allahu biha yace wannan arwaito shi daga abi hurairata da abi sa'id al dukkan manyan sahabbai ne Allah ya yarda anin sallallahu alaihi wasallam da yawa malamai sukan ce abu hurairata ya musulunta ne a lokacin da aka yi yakin khaibar wani abin ya yaɗu a cikin mu da karatuttukanmu amma gaskiya ba haka ba ne abu hurairata ba a lokacin khaibar ya musulunta ba abu huraira ya musulunta tun manzon Allah yana maka sama da shekara goma kafin hijira a hannun wanda ya kai musulunci garinsu kuma da addu'ar manzon Allah cewa duk mutanen garin suka musulunta to a lokacin abu huraira ya musulunta shine a uh, dufail bin amr ad wanda ya shigo makan nan suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan qurayshawa sun sa ya toshe kunnuwansa dan kai ya ji wa'azi amma da ya hango annabi yana wa'azi sai ya bude audigar da ya toshe kunnan ya zo ya ji wa'azi ya musulunta sai ce ya rasulallah mutane na ina so zan je musu wa'azi ya je musu wa'azi ba musulunta ba ya da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya daga hannu yace da ya ga annabi ya daga hannu ya dauka tsine musu zai sai daura hannu a aka yana cewa ya kai can al'ummata ta halaka sai annabi ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan to Abu Huraira ad-Dausi ne sai annabi ya ce koma yanzu yace da ya koma duk gaba ɗaya garin sai suka musulunta to a nan ne abu huraira ya musulunta da haka shi zuwansa madina a shekara ta bakwai lokacin da ya samu damar yin hijira zuwa madina shi sa duk wanda ya ce maka abu huraira ya musulunta a shekara ta bakwai bayan hijira don haka gaba ɗaya zamansu da annabi sallallahu alaihi ko zamansu a musulunci shekara hudu ka ce ga yamin wanda ya bashi shi kalmar shahadar ya aka yi shiga musuluncin nasa yi bayanin yadda abin ya faru ba zai iya kama ba so da ka abu ta kissan ma yadda ta ce abu ya shigo madina ya zo ya tara ana sallar asuba annabi yana ya tafi kuma khaibar har ya ji limamin da annabi ya naɗa yana ba da sallah a madina yana karanta wailul lil mutaffifina a cikin sallar asuba har ya ce bone ya tabbata ya faɗi sunan wani makocinsa wanda shi kuma sana'a sana'arsa kenan wato yin awo da babban kwano da aunarwa da ƙaramin kwano ita sai ji kamar da wannan makocin nasa ake so da haka wannan sai nuna wato tun a wannan lokaci dama musulmi ne kuma mahaifinsa ya rasu ya ɗauko babarsa suka dawo madina da haka wannan shine sahihiyar kissa mutu ya duba cikin al-isaba fi tamyiz sahaba na alhafiz ibn hajar asqalani zai samu wannan bayanin a kissar dufail bin amr ad-dausi sai ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima duk abin da yake faruwa akan musulmi min nasabin na ciwo abin da zai sa ka samu rashin wato jin daɗi shi ake kira nasab an nasab ta'ab wahala da tsanani la yusibuhu nasabun wala zama'un nasab zai samu wahala duk abin da zai wahalar da kai takura ma baka ji daɗi ba shi ake kira nasab kuma ya zama nasabun nan a wani hanya ce da musulunci ya amince ta same ka sana'a kake ko neman ilimi ko karatu ko bin iyaye ko sada zumunta ka gamu da wahala wala wasabin ko wani ciwo ya samu mutum rashin lafiya kowane iri ana kiransa wasabin wala hammin ko kuma damuwa ta samu mutum kusan da hammu da huzunu duk rashin lafiya ne na cikin zuciya damuwa ce amma a zuciya kuma malamai sukan bambanta su cewa hammun shine bakin cikin abin da ya wuce kaufin bakin cikin abin da zai zo wasu kuma su aka sa su ce a'a abinda zai zo gaba shine hammu abinda ya dame ka kenan yanzu huzuni kuma abinda ya wuce shi yasa Allah ya ce yan aljanna la khawfun alaihim wala hum yahzanun al khawf wal huzn wala adan haka nan kuma ko ta cuta ta samu mutum mai da Allah ta'ala ya ce la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wal tasma'una min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kathira azan kathira tasma'unna ina akwai a cutar da kai ta hanyar gaya maka baƙaƙen maganganu a soki addini a soki Allah a soki annaba a soki Qur'ani a yau musulmi shirra a bata musu suna dinin waɗannan abubuwan da muke ji a kafafen yaɗa labarai suna bata mana rai ba ma jin daɗin su so da abin da kai imani da shi ba za ka so ana bata shi ba amma tunda na Allah ne masu batawar kullum su suke shiga cikin damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai wala ghammin haka nan ko kuma gammu shine zuciyar mutum ta kuntata mutum ya samu kunci a zuciyarsa shi ake kira gammu to Allah ka raba mu da hammu da huzunu da azan da gammu hatta shaukatu hadda kaya ko tuntube ko kaya in an ce kaya ya hada kaya karfe su kwalba din nan mutum ya taka kwalba ya taka tsakuwa ya taka kusa ya taka duk abin da zai ji maka rauni in ka taka shi ba sai dan kayar ba kaka ce to ai annabi ƙaya ya ce saboda ƙayar ce a zamanin mu kuma yanzu kayar mu ita ce kusa tunda mu yan birni ne ko ƙayar kai ce kusa da kwalba da sauran abubuwa masu fasa taya da tif da kuma masu fasa kafa su yanka takalmi su yanke ka a kafa to duk waɗannan suna cikin abinda in mutum ya samu ice illa kaffarallahu biha min khatayahu sai Allah ya kankare masa zunubinsa kun ga duk da waɗannan an ce in sun same ka ba ta kai ka roki Allah su same ka ba a'a ka nemi Allah ma ya tsare ka da su don annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda takwas wanda suke yawan damun mutane akwai kuma guda hudu da wasu guda hudun an hada sun goma goma sha shida to annabi yana neman tsari da su guda takwas shine alamna uzbika min alhammi wal wal kasali wa uzbika min aljubni wal bukhli wa uzbika min galibati daini wa qahri rijali inda takwas kenan alhammu wal hazan ajaz wal kasal jubn wal bukhl galibati daini wa qahri rijali ibnu kan wannan abun fassara wato wata addu'ar kana ta yinta amma baka san sirrin da ke cikin ta wai ka samu malami ya fassara ma zaka ga ashe ba karamin alheri zaka samu idan Allah ya amsa wannan addu'a taka ba Allahumma na'uzuka min alhammi wal hazani Allah ka raba da bakin cikin da ya wuce da wanda zai zo a gaba a'uzuka min al'ajazi wal kasali da gajiyawa da kasala ashe abu ne mara kyau a ce ka zama gajiyayye ko kasala ta hana ka tashi ka nema abin da ya kamata wa uzbuka min aljubuni wal bukhl Allah ka tsare ni daga jubuni tsoro wal bukhl da rowa wa uzbuka min galibati daini wa qahri rijali Allah kakkasa bashi yafi karfi na in kasa biyan bashi kuma kakkasa a dinga rinjaya ta qahrur rijal duk abinda ake na maza kana baya in an ce a ruga da gudu kai ne a baya in an ce a gudu kai ne a baya in an ce a kamo kai ne a baya in an tafi neman aure kai za a kayar duk wani abin kirki ba a baka nasara ta zama mai ake kiransa kuran baya ji bahaushe to wannan ai musifa ce to sannan ibnu qayyim ya faɗi sirrin da yasa aka haɗa kowanne da kowanne ba haka kawai ta sa annabi ya ce Allahumma na'uzuka min al wal hazani ba ya hada biyun nan sannan ya hada ajazu da kasalu ya haɗa jubunu da bukhulu ya haɗa galibatu dain da ƙaharin rijal shi baƙin ciki wanda ya wuce ma yakan damu mutum wani abun ya wuce amma sai ta damun ka tuno shi wani abun kuma yana nan tafe za ka zo ka fada cikin sai takura rayuwar kai saka cikin kunci da damuwa to kafin ya zo an nemi Allah ya shiga lamarin wanda ya wuce kuma Allah ya kafafa shi ya cire ma shi a rai ka dan ka daina zama kana tunanin abin da ya wuce kai kuɗi sun kare ka daina tunanin wannan sannan da kasala in ta haɗu da ajizu dama kai gajiyayye ne sai kuma kasala ta zo <laughs> kamar da wani malami ya ce abubuwa guda uku wato ba sa samun magani abu uku to kowanne in ya haɗu da ɗaya suka zama shida to mutum ya shiga uku ita idan ciwo ya haɗu da tsufa to kowanne tsokana kowanne zai dinga in ciwo zai warke sai tsufa ya taɓa shi in tsufa zai tafi sai ciwo ya taɓa shi na ka sai ga kullum a kwance ake kullum da wata larurar in an maganin wancan ma sai ta taso saboda tsufa ya haɗu da rashin lafiya to shikenan kowanne ya samu abokin haɗuwa sai kuma kasala ta haɗu da talauci to oh. dama mutum mai son zaman banza ne kuma sai talauci ya haushi kaga lafiya lau shikenan sai bara sai bara shikenan ana ana kamo masu bara akan titi a kamo nace to ni fa wannan sana'a tawa wallahi sai dai ku kashe ni ba zan daina wannan sana'a tawa ta bara ba ce ai ba sana'a ce ice i eh, to ai ni ma na ce Allah ya kiyaye da na ce maka Allah ya kiyaye ba na yi wani aiki ba kun gane abin da yake nufi wai ai ba haka a zaune sana'a yake saboda ya ce Allah ya kiyaye hanya ka gaya maka wani aiki cewa ka je gida lafiya da haka in ka bashi ya yi ai baka aiki ne ka biya shi to suka ce na uku kuma wanda yake maka hassada sai kuma kiyayya ta samu dama yana maka hassada sai kuma wani dalilin da zai sa ku faɗa sai ya samu to shikenan an samu dalili idan ƙiyayya ta hadu da hassada idan talauci ya hadu da kasala idan ciwo ya hadu da tsufa to ku ya samu abokin zama sai ta yi haka annabi ya nemi tsari da waɗannan Allahumma na'uzuka min alhammi wal hazani wa uzbika min al'ajazi wal kasali wa uzbika min aljubni wal bukhli wa uzbika sannan tsari da wasu abubuwa guda hudu min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajabu la Allah ka tsare ni da zuciyar da ba ta tsoron Allah da kuma zuciyar da ba ta gamsuwa ta ce Allah na gode nafsin la tashba wa min me wa min du'a'in la yustajabu da addu'ar da za ka yi ba za a amsa ba akwai ma ƙarin wata wa min ainin la tadma da idan da ma ana ta wa'azi ana tsoratawa Allah za ka ga babu alamar nadama tare da mutum na ce alamu na uzuka ya nemi tsari kuma da min jahadul bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da jahadil bala a ce bala'i izazzage ka duk inda ka motsa bala'i ne ke binka wa daraki kuma a ce ka fada cikin taɓewa ce zama tababbe a rayuwarsa ba abin da yake tabawa ya nasara ina irin wannan zaka ji mutum ya ce aljani ne ya harbe ni duk abin da na taɓa sai ya lalace wanda ya ce mun shi yayi kuɗi yayi kuɗi amma sun ki zama duk abin da ya taba sai lalace jahadul bala kenan da daraki shaqa wa su'il qada da mummunan hukunci wa shamatatil a'ada da murnan makiya ita murnan makiya maƙiyanka shi kullum so yake ji wani bala'i ya faɗa maka ya ji daɗi ya murna a ce ina wani a ce aina nan lafiya ce yana lafiya ce yana lafiya kuma komai nasa yana tafiya daidai a ce komai lafiya ba wata musifa da ta same shi a ce babu ba wani bala'i da ya fada masa a ce babu lafiyar salau a jikinsa eh haka kasuwa komai rumfa ma ya kara ɗaya zai ci ka'in na an ya ma yi gida ya kara amma ya ce la haula to shamatatul ada wani fa zai zo ya duba ka amma dadi yake ji zai ce ya jiki ashe haka musifa ta faɗa ma an ce mota kama an sace gidanka ya kone kasuwa an ce jari ga jikinka ba lafiya amma a zuciyarsa daɗi yake yi sai abu ce yawa kwafar makiya kenan kaga wannan addu'a tana da muhimmanci musamman a wannan zamanin Allahumma a'udhuka min jihadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil ada saboda addu'a ce fa kawai ta rage mana yanzu ba mu da wani karfi ba mu da wata dabara sai addu'a kuma Allah ya ce in banda ma addu'a ku fa ba zan saurare ku ba kaga da istighfari da addu'a kada mutum ya wasa da su tunda duk inda Allah zai maganan karfi ko ya sai ce istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasana wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimina wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا yace ma dalla da mutumin da ya samu istighfari da yawa a littafinsa yace man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makharaja wa min kulli hammin faraja wa ya'tihi bi rizqin min haythu la yahtasib duk mutumin da ya rike istighfari kuma annabi ya yi istighfari ya ce astaghfirullah ya ce astaghfirullah wa atubu ilai ya ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilai ya ce allahumma allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan duka istighfari ne kuma yace rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur ko tawwabur rahim ya kuma ce rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim wannan duka istighfari ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyar da ka sai mu dauka mu ta'i mafi karancin istighfari kayi ɗari da ɗaya da safe ɗari da da yamma kayi ɗari astaghfirullah wa tubu ilaihi ɗari sannan kai allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kafa ɗaya kaga ɗari da ɗaya sannan da yamma kai astaghfirullah wa tubu ilaihi ɗari ka kuma yi allahumma anta rabbi kafa ɗaya kaga akalla ka samu ɗari biyu da biyu a wuni kai in ma kana zaune ba wani abu kawai kai ta istighfari domin annabi sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce yana zaune in ba wani ne ya zo tambaya ko zai karanta mana hadisi ba kawai istighfari yake yi a lokaci guda sai mu kirga ɗari ina rabbi gafirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur rabbi gafirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur to yace sai illa kaffara Allah biha min khatayahu حدثنا musa قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن bin سعيد an أبيه قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندا فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا وإن مرض الفاجر كالبعير أقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما أقل ولما أرسل يقول كنت مع سلمان muna tare da salman alfarisi sai dubo mara lafiya a can yankin kinda to bayan ya je ya duba shi falamma da khala alaihi qala abshir yace kai bishara da ciwon da ya same ka fa inna maradal mu'min domin rashin lafiyar mumini ji Allah lahu kaffaratan Allah yana sanya masa ya zama kaffara wa musta'ataban kuma zai zama sauki a gare shi wasu abubuwan isti'tab shine mutum ya samu dan walwala wato kamar an rage masa nauyi ka san wani ciwon sai ya tafi da wasu cututtukan ma da yawa yanzu kamar azumi da muke yi sai kaga ka dawo shaka yau idan azumi ya wuce kuma suna cewa su sumu sihu a cikin azumi ma akwai samun akwai samun lafiya wa inna maradal fajiri shi kuwa mara kirki idan yayi rashin lafiya kalba'iri aqalahu ahluhu kamar raƙumi ne da aka yi masa da baibayi masu raƙumin suka yi masa da baibayi sun arsaluhu bayan an gama buƙatar yi masa da baibayi sai a kwance shi fala ya dari lima uƙila wa lima ursila shi raƙumin ka tambaye shi me yasa aka yi maka da baibayi ce to me yasa aka saki ka ce to ni da ban sani ba sun min da baibayi sun sake ni to azabar da Allah yake wa fajiri ya ɗora masa ciwo ba an yi masa ne dan akan karimar zunubi ba kawai an ɗaure shi ne sanda ake so aka kwance shi sanda ake so حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن bala'i ba zai gushe ba yana faruwa akan mumini na ciwo da rashin lafiya da asara da talauci da fatara da makamantansu wal da mumina fi jasadihi a cikin jikinsa ciwo kowane iri ne inda ya shafi jikinka ko na ciki ko na waje wa ahalihi wani ya fadawa ɗanka ko matarka ko iyayenka wa malihi ko ya fadawa dukiyarka asara ko ta waya ko rashin ciniki hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma alaihi khati'atun har ya gamu da Allah babu wani wato zunubi tare da shi wannan bala'i da ya ta gamuwa mu ku yanzu gani muke Allah yana dora ma bala'i kama baya son ka akwai wanda ya ce Allah wa mai nema ne duk kowa lafiya ni kuma kullum a cikin rashin lafiya <laughs> to bai san Allah ba ai kama wanda ya sabo ne sai ya ce wa iyalansa in na mutu kawai ku kone ni saboda na yi sabo ko ban san wace irin haduwa za mu yi da Allah kaga ya ma yadda akwai Allah ya yadda ya yi saban ya yadda za a kama shi da laifin amma bai san hanyar da zai biya istighfari ba kun ga rashin malamai a cikin al'umma bala'i ne to shine aka kone shi aka zuba tokarsa a cikin ruwa Allah ya ce ya tashi kuma ya tashi ya tambaye shi to kai mai sa kai haka ya ce wallahi tsoronka nake ji Allah saboda na ma sabo na rasa yadda zai ce to na yafe ma je ka kun ga anan ba in inkarin tashin yayi ba jahilci ne ya yasa yayi haka sai Allah ya yafe masa in shekaran jiya wani abin tausayi ya faru wata mata suka zo da mijinta da kuma wani mutum ya rako su suna neman fatawa sun yi aure kusan shekara goma sun haifi 'ya'ya kusan hudu sai wani ya zo ce ai babu auren ma tamun da ya ta musu da hankali kenan suka ce su ko musu yadda kowa ya musu fatawa ba sai an zo guri na na ce to bismillah mai faru sai ce da babatta da ta haife ta da babata da ta haife ni uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kaga ya halatta su aure kenan to inda matsalar take shi yana jariri babarsa ta rasu da babarsa ta rasu yana jariri sai kakarsa ta ɗauke shi da kakarsa ta ɗauke shi sai ta rene shi ya sha nonon kakarsa wanda shine nonon da babarsa ta sha shine nonon da babar matarsa ta sha shi ma ya zo ya sha eh? zaka ni daga ji na san ba aure na ce to ita kakar ita ta ce ta sha ah, to wanda ya girma a hannunta ya haka yaye shi wata kusan 24 ai batun dama nonanta ya sha sai na ce a tambaye ta sau nawa ta bashi nono suka ce ai ita take bashi nono kawai ranar da nonon ta ya kafe ne take sa a samo masa nonon akuya a bashi sauran na faɗi wancan ne saboda ina neman ko adadin shan nonon bai kai biyar ba sai mu fita daga mazhaban malikiya mu koma shafi'iya da hambaliya domin mu ceto wannan auren da wata mazhabar to amma sai zama mazhabar ita kanta ita ma an wuce biyar din kaga kenan da malikiyan da shafi'iyan da hambaliyan da hanafiyan da zahiriyan duk gabaki ɗaya sun yi ittifaki ba wannan auren so da Allah ya ce wa ummahatukum lati arba'anakum sai ma da ya fara gabatar da cewa uwa ce sannan ya faɗi nonon bai ce wacce ta shayar da ku uwarku ba ce sai ce da uwarku da ta shayar da ku duk wata hikima ta Allah bai ce Allah da arda umma hatukum ba sai ce wa umma hatukum lati arba'anakum wa akhawatukum min arba'a to shi yanzu ba ma akhawatukum min arba'a ba yanzu da babarsa da babarta sun zamo 'yan uwansa na shan nono daka wannan ta zamo 'yar uwarsa ta shan nono kamar yadda ba zai auri ƙanwarsa ba ita ba ba zai aure ta ba wani yariya sai ta ɗora hannu aka ta fashe da kuka ta dinga ihu ta dinga ihu a ofis tsina na ce baiwa Allah haƙuri zaki da na samu wata mazahaba da za a ceci wannan auren naki da ita da na samu amma dukkan mazhabobin gabaki ɗaya sun haɗu babu auren ku na ce akwai wani ango irin wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi shi ma akan matsalar shan nono ne suna zaune da amaryarsa wannan tsohuwa ina ma bata shigo ba sai ta tsohuwa ta shigo ta ce wane ne aka ce eh wance ce aka ce e ta ce ai na shayar da ku nono kuna yara sai ango kawai ya ɗau dokin sai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana na bukhari ice ya rasulullah na yi aure sai wata tsohuwa kawai ta zo ta ce wai ta zu'umu don ma ka ɗauki labarin ta yace ta zu'umu annaha arda atni wa zawjati ta zo tana raya cewa ta bani nono ta ba wa matata nono muna ƙanana sai annabi ce ɗallikha kai fa wa to ya za ka yi je ka rabu da ita annabi bai duba maslaha angon ba bai duba maslaha amaryan ba sai ce kawai je ka rabu da ita da an sha nono ko bai ce aje a tuhumi tsohuwan nan ko ƙarya take ba yace kawai tun da an baku nono kawai ku je ku rabu to abinda na fahimta a wannan tsawon shekara goma sun samu zaman lafiya shi mijin ya daure da yana rike da 'ya'yan ya yi shiru shi bai ce kalaba amma ita sai rusa kuka take dan Allah malam a duba na ce ba ba magana dan Allah <laughs> in ba wuta jahannama kike so a jefa ta ba wuta jahannama kike so a jefa ne ba ai ba maganar malam anan dole ba yadda za ya aure babu shi kawai sai na fahimci matsalar shan nonon kaka din nan fa ba a lura da shi in dai kaka fa ta baka nono ba fa kai za ka auri 'yar ƙanwar babaka ko 'yar babaka ko 'yar kanwar ko 'yar wan babarka ko 'yar kanwar babaka ba amma wanka ko ƙaninka shi yana iya zuwa auri wacce yake so tunda shi bai sha nono ba iya shi wanda ya sha nonon kuma ya ce ya harumu mina rada'ati ma ya harumu minan nasabi duk abin da ya haramta ka auri mace ta ɓangaren nasaba to ya haramta ta bangaren nono ma a yi wannan auna to abin akwai abin tausayi gaskiya wallahi sai da na tafi na ta tunanin na ta tausaya musu amma ba yadda za a yi tun da haka Allah ya ce a yi ya'ya hukuncinsu su suna nan ya'ya'yan na halal ba su da wata matsala za su gado za su komai duk abin da kowane ɗaya yana duk auren da aka yi shi bisa kuskure to duk ɗan da aka haifa ba shege tun da an ɗaura aure an yi komai matsala aka samo a cewa auren ya karya sharaɗi ko bai cika sharaɗi ba idan aka a samu aure bai cika sharaɗi ba ko ya karya sharaɗi to in aka ce a rushe auren saboda akwai sharaɗin da yake gyaruwa akwai wanda baya gyaruwa yanzu kawai sai aka ce ai a auren nan ba a ba da sadaki ba yau shekarar su 20 sai a ce to gashi shikenan an wuce wannan gurin <laughs> ko aka ce ai wani ne ya daura auren ba wali ba sai a ce ina walin sai ce gani ka zartar da auren yace ya zartar sai a tashi tunda ai wali yana wakilta wani ya daura aure so aka daura babu shi ya zo ya halasta ɗaurawar da wancan ya yi shikenan wancan ya zama wakilinsa an wuce nan amma aka ce ba a yi siga ba to in ba a yi siga ba me aka yi kaga ba ya auren ba ma kuta kuta kenan ba a zo ka nema an baka ba kaga ba magana aure to akwai abin da zai gyaru a cikin sharuɗan aure akwai abin da baya gyaruwa kowace mazhaba ta haɗu akan a bar shi kawai amma ka haka mazhaban mazhaban shafiya suna cewa kamsu raba'atin ya harimna yuharrimna in ba a samu sha sau biyar ba wato sai ya sha nonon ya koshi sau daya ya sha ya koshi ya saki da kansa sau biyu sai an yi haka sau biyar to daga nan ne haramcin auren su yake amma idan da a ce so ɗaya ta bashi nono to shikenan sai a ce to abin malikiyar da suka ce su ko a allura aka taba nonon nan aka diga wa mutum a baki mutukar ya haɗe suka ce kai ko a kofi mutum ya same shi an gauraya shi ma da ruwa kai ko ta hanci su abin nasu akan harkar nono ba sassauci mazhaban maliki akan harkar nono <laughs> su ko kai ko an hada shi da ruwa ka an hada shi da ruwa ya saki ya tashi daga aiki ma suka ce ko a haka ba yadda ba suka ce kai ko wucewa mace za ta haka da nonanta bakin yaro yana buɗe haka sai kawai ɗaya taho ɗigo ɗaya taho ya shiga bakinsa magana ta ƙare to amma duk da maganan tsanantawa da malikiya suka yi a kan nono za ka kuma muna da sakaci da sanin hukuncin shan nono muna da sakaci da shi حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر أم محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم الدم wani balaraban kawai ya zo sai annabi ya ce akwai wata rashin lafiya sunanta ummu mildamin ta taba kama ka wato mashashara kenan da zazzabi mai tsanani qala wa ma ummu mildamin shi kansa balaraban bai san mai ummu mildamin ba qala ya ce harrun ce wani irin temperature ne na jiki ya tashi bainal jildu wal laham tsakanin namanka da fatarka shine za ma zazzabi mai tsanani Ƙalala la ce a'a ban taɓa samun ciwo irin wannan ba eh wa da fi waladihi ko shine muka shine ko da fi waladihi can da ya ce fi ahalihi wa malihi a wata wayan sai ya ƙara wa fi waladihi ko ɗansa ne ma ciwo ya same shi ai kai za ka kawo magani to kaga wannan kai ma kai aka ɗorawa. in yayanka ba su da lafiya dai duk dai naka ne duk wannan shi ma bala'in ka ne dan kaka ce to ai bana ba na ciwo ba na ciwo a gidanka ka siyo magani ba to duk naka ne ai ciwon tunda kai zaka siyo maganin kuma kai zaka yi ta lallashi da mataka ta ciwo da ɗanka ya ciwo da kanka kai ciwo duk ɗaya ne sai ce a hal su bi ita ka taɓa yin ciwon kai mai tsanani alaw masu da'u menene ciwon kai mai tsanani ƙala rihun yace wata irin iska ce ta aridu fin ra'asi da take bujiro mutum a ka tadribul uruqa take dukan jijiyoyin kai sai ka ga mutum ya samu ciwon kai mai tsanani alala ala falamma qama lokacin da mutumin ya tashi wai bai taba ciwo ba shi yana har murna ake yanzu a bikin cika shekara kaza ba a ciwo ba a shi wannan ba abin daɗi ba ne ce a ah, ina gode wa Allah yau to ka gode wa Allah dai abu ne mai kyau amma ba wai wani abin farin ciki bane ka ce kai wata musifa ba ta samun ka ko a kuɗi ko a dukiya ko a waye amma ka roki Allah ya tsare amma Allah ya kawo akwai hikima cikin kawowar qala man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahalin nari ay falyanzurhu to wannan mutumin da baya ciwo kwata kwata duk mai sanya ga dan wuta to je ga wannan mutumin wato shi ba a masa wata jarabawa dama yace idza arada Allahu bi qaumin khairan yusminhu idan Allah yana nufin ku da alheri sai ta gama ku da jarabawa iri-iri idan kuma Allah yana nufin mutane da wani bala'i to sai ya kyale su ba ciwo za a habba Allahu ibtalahu faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu suqtu in Allah yana son ka fa ba kyale ka zai kuma ka je kai abin da kaga dama ba sai kaga abubuwa suna faruwa waɗanda na gwaji ne daga Allah don ya gwada imanin ka ya gwada gaskiyar abin da kake faɗa har zuwa lokacin da zai tantance wannan malamai sun masa tawili cewa ba ana nufin in baka ciwo kai dan wuta bane a'a abinda ake nufi cewa akwai hikima da Allah yake jarabta mu da nau'ukan ciwuka idan ya zama baka irin kowane irin rashin lafiya wannan kariya ce daga Allah amma a ce ba abin da ke faruwa a kanka to wannan kuma akwai tambaya Allah ya sa mu dace Allah kuma kamar yadda muke addu'a in aka zo wuturi annabi ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama a ruwaito daga hadisan jikansa anas jikansa hasan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi wutiri kafin ya ruku'u yana yin addu'a yace Allahumma hadini fi man hadaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la zillu man walaita wa la izu man adaita la mal jaminka illa ilaika wa sallallahu ala nabiyil ummi sai ruhu wannan shine addu'a ƙarshe da ake a wuturi. wanda kuma ta kunshi dukkan abinda mutum yake so Allah ya bashi da abin yake so a tsare shi Allahumma hadini fi man hadaita duk wanda ka shirya Allah ka sa ina wannan gayyar gayyar shiryayyu Allah ka sa cikin gayyar shiryayyu wa afini fi man afaita wanda ka ba su lafiya to ka sa ni cikin su wa tawallani fi man tawallaita wanda kake so ka jibinci lamarin su to sana ciki wa bariri fi ma afaita abinda ka bani na yaya ko na kuɗi ko na mulki to ka sa ya zama mai albarka ha sai me waƙini sharfa naka ta ƙadi wa waƙini sharra ma ƙadaita ka tsare ni sharrin abin da ka hukunta Allah baya yin sharri amma yana hukunta abubuwa a cikinsa a samu rashin jin daɗi kuma a cikin jin daɗin akwai alheri saboda muna fata Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk